والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na usulul fiqh sharhin alwarqat na aljuwaini wanda Sheikh Abdullah Fazan ya sharhi za mu insha za mu yi darasi na 26 kuma za mu tashi al-mas'alatu thalitha qawluhu al-amru bi ijadi al-fi'li amrun bihi illa wato umarni wal amru umarni bi ijadil fi'li da samar da aiki amrun bihi wato umarni ne da wannan aikin wa bima la yatimul fi'lu illa bihi da abunda aiki baya cika fi da shi aikin baya cika fi da shi don an umarci ka kai wani abu to duk abun da bai zai yiwu ba sai da wannan abun to shi ma wannan abun an umarci ka da shi ko ba gaya maka ba kun fahimta kamar an umarci ka da alwala sai zama bar ba dama kai alwala sai ka sayi ruwan alwala ka an umarci ka da sayan ruwan alwalan in ka da kuɗi ko sai ka je ka ɗebo a rijiya to an umarci ka ka je ka ɗebo a rijiyan tunda alwalan ba ta yiwa sai da ruwa misali to ma ne ce ai anna ma tawaqqafa alaihi wujudul wajib duk abin da samuwan wajibi yake tsayuwa a kansa wato yake zama ba tabbata sai da shi bi tariqin shar'iyyin ta hanya ta shari'a litabra aminhu zimma don ka ta kubuta wato ku furta wannan nauyin fa huwa wajibun to shi ma wajibi ne idza kana zalika fi maqduril mukallaf idan wannan yana cikin ikon baligi ne hankali ne misali da nemo ruwa wajen yin alwala to kaga wannan yana cikin ikon mukallafi amma yanzu sallan azhar baka da daman kayi ta kana ta karkata zuwa yamma ka'iza ne ka karkatar da rana zuwa yamma don don fi sallan azhar to kuma sallan azhar din ba za ta yi ba sai rana ta karkata zuwa yamma to kaga ba akan sa ake magana ma hu laysa fi maqduril insan baya daga cikin abin da zaka iya ko kuma zakata waje ba akan ka amma ka ce sai ka mallaki sabi sai ka mallaki miliyan ɗaya da dubu ɗaruruwa kusan miliyan biyu to sai sai a ce maka dole sai ka je ka nemo sabi don ka cire zakka zai yiwu kai za ka iya ba kanka ne wani ya yi shekara arba'in yana neman kuɗi bai taɓa mallaka abin da kai zaka ba kuma ba hutawa yi ba wani na fatan ya mallaka ɗin to kaga wannan laisa fi maka dole insan ba za a ce maka dole sai ka nemo ni sadi don ka cire zakka ba haka a cikin haji ba za a ce dole sai ka yi sana'a ka samo miliyan ɗaya da rabi don ka je maka ba za ka iya kai shekara hamsin kana sana'an kuma ka samu miliyan ɗin ba kaga wannan baya cikin ikon ka laysa fi maqduril insan to ba akan wannan muke magana ba shi ma malakin mul wajibu ne illa bi amma laysa fi maqduril mukallaf baya cikin abinda mukallafi zai iya zai iya yi wa kansa to wanda yake yi wa yake iya yi wa kansa ne yace wata ta hadhihi alqaida suratani akwai surori biyu a kashin wannan kaidan wa zalika bina'an ala dukhulil mandubi fil amri idan mun gina a bisa cewa mandubi zai shiga cikin umurni mustahabbi kenan don malamai sun saɓani. halil mantubu amrun shin mustahabi shi ma umarni ne ko kuma shi ba umarni ba ne wajibi ne ya zama umarni mafi yawan malamai sun tafi mustahabi shi ma umarni ne na Allah da na manzon Allah suna sama kamar yadda wajibi ya zama umarni wasu malamai suka ce kai umarni ba abin nan mandubi ba umarni ba ne wanda juwaini yana daga cikin mai warakat mai wannan littafin suka ce saboda in umarni ne ai dole ya zama wajibi saboda an ce falyahzar ya yukhalifuna na amri kaga kenan umarni dole ya zama wajibi shine wanda in ka saba fitina za ta same ka ko kuma azaba mai ratari so su jumhur suka ce a umarni abin nan mandu Mustafi shi ma umarni ne saboda ana bautawa Allah da shi ana bautawa Allah da shi tunda ko ana bautawa Allah da shi ba a bautawa Allah sai da abin da ya zama umarni dalili shine man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun duk wanda wata ibada ba mu muka umurce shi ba yanzu manzo sama za a mayar masa a sai mustahabbi ma umarni ne sai ba umarni ne mai karfi ba da kai karfin wajibi ba saboda haka umarni haka su kala biyu akwai umarni mai karfi ana ce masa wajibi akwai wanda bai da karfi sosai ko kuma shi ba matsala bane ana ce masa mandubi ko ko mustahabbi to mun tafi akan cewa umarni kala biyu ne wanda shi yafi inganci akwai na wajibi akwai na mustahabbi ba kuli sura guda biyu anan shine ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajib sura ta farko kenan wannan dukkan suna kan karkashin ka'ida ta guda ɗaya ma la yatimmu alma'muru bihi illa bihi fa huwa ma'murun bihi duk abin da aka umarni da shi zama ba zai cika ba sai da wani abu to wannan abun shi ma zama an yi umarni da shi ba wanda aka umarni kuma kala biyu ne akwai wajibi akwai mustahabi to shi na wajibin ne ake ce masa ma layatin yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib amma duk abin da wajibi zai cika ba sai da shi to shi ma wajibi ne sai ce kal amri bis sala kaman umarni da sallah amrun bis taharati umarni ne da tsarki to wannan haka malam ya kawo wannan misalin amma ko misali nan bai samu shiga ba bisa zancen da ya fi inganci ko akan nazari yanzu idan ka ce umarni da sallah umarni ne da alwala yanzu da Allah ta'ala bai ce ya ladina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa ajlakum ila al-ka'bayn da Allah bai fadi haka ba kuma Allah za a ce duk wanda zai zai sallah sai yayi alwala ai bara ma tina maganan alwalan ba ma ba sa a tina kamar yadda duk wanda zai sallah ba sai yayi wanka ba sai na ne a jikinsa to kaga umurni da sallah ba umurni da alwala ba domin umurni da alwala yana da alwala tana da dalilin ta daban ba don wannan dalilin ba kuma da ba za a yi ba za a yi alwalan ba domin al'aslu bara'atul zimma asali ya zama ba abun da ya waje ba a kanka sai abun da shari'a ta wajarta maka sai da babu ma umarni akan alwalan da yin alwalan ma sai ta zama bidiya in za a yi sallah to kaga kenan umarni da sallah ba shine umarni da alwala ba a'a umarni da alwala daban ne ayansa daban hadisansa daban umarni da sallah daban to amma umarni da misalin yadda zai shiga shi ne umarni da alwala umarni ne da sayan ruwa idan kana da kuɗi ya zama babu ruwan sai ka siya kana da kuɗi siyan an umarci ka ka siya saboda ma la mul wajibu illa bi fa huwa fa wajibi duk abinda wato wajibi ba ya cika sai da shi to kuma yin sa wajibi ne hakanan umarni da sallan juma'a umarni ne da zuwa masallacin juma'a tun ba a sallan juma'a sai a me sai a masallaci to umarni da zuwa masallacin juma'a umarni ne da me da hawa abun hawa idan ba za ka samu sallan juma'an ba sai da abun hawa kun fahimta shi umarni da zuwa masallaci shi ma sai an same shi a dalili fas'au ila zikrillah akwai shi to amma da aka ce ku tafi zuwa ga amma zuwa ga sallan juma'a ai ba a ce da abun hawa ko da kafa ba zai iya dauka sai zama ne inda kafa ne ba za ka samu ba amma an kawo a caba da ka samu kuma ka da kudin a caba yanzu an umarci ka ka hawa a caba don an umarci ka da zuwa juma'a kamar yadda ba a ce ka sayi ruwan alwala ba amma kuma alwalan ba za ta yi ba sai ka sayi ruwa to wajibin ka ne ka sayi ruwan alwala din domin alwalan ba ta yiwa sai da sai da sin ruwa kaga ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa fa huwa wajibun sai yace wal amru bi satri al awrati amrun bi shira'i ma yasruha umurni da suturce al'aura umurni ne da sayan abin da zai suturce al'auran kaga wannan misalin ya shiga domin Allah ta'ala ya ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjid ya ku yan adam ku suturce al'auran ku in za ku je masallaci idan za ku yi sallaci to kaga an ce a suturce al'aura wajibi ne amma ba a ce ka fi tufafin suturce al'aura ba sai zama baka da shi dole sai ka saya to dole ka ne ka saya matakar ka da kuɗin saya ko da ba a nasanta ma saboda ma la yatimul wajibu ne illa bi fawaji suturce al'auran ba zai yiwu ba sai ka saya ko to sayan ma ya zama wajibi a gare ka kun fahimci wannan kaga wannan shine fiqhun kenan ko ba komai sai ka same shi a nassi karara a qur'ani ko ko ko hadisi ba me eh, zai zama zai zama an yi umarni da shi ba da wasailu laha kamul maqasid duk hanyar da zaka bi domin ka kai ga manufar da ake son ka kai to ko ba a gaya maka wannan hanyar ba wajibin ka ne ka ka bi wannan hanyar ba za ka iya zuwa aikin haji da kafa ba sai ka hau jirgin sama to wajibin ka ne ka hau jirgin sama ka je in kana da ikon hawa jirgin sama ka fahimta ba za ka iya zuwa juma'a ba sai ka mota wajibin ka ne ka hau motan ka je ka ba sai kuma ka hau mota ne za ka je sallan juma'a wannan shine wasailul ahkami kal maqasidi wa kun bi hadha al hukm lil zawaidi duk abin da aka ce kayi to kuma hanyar da za ta kai ka kai shi din sai ka bi ta in wajibi ne wajibi ne sai ce wa wajhu hadhihi sura kan wannan sura annahu law lam tajib al-tahara ga tsarki bata waje ba matsalan liwujubi salah wato don waje wajabcin sallah la jaza tarkuha ya halatta a bar alwalan walau jaza tarkuha da ya halatta a bar alwalan la jaza tarkul wajib ya halatta a bar wajibi almutawaqqafi alaiha wanda yake tsayuwa akan wato wannan akan wannan tsarkin ita ce sallah kenan wallazimu badilun mai lizimtan barnani kun fahimci wannan karatun kuwa ba ku gane ba na sani bari na sake fassarawa yana sharhin an umarce ka da da sallah an umarci ka da sallah an umarce ka da alwala da misali mun ce da zai shiga anan amma an shigar da shi ne Allah taqdir Allah taqdir sai aka ce annahu yanda lamarin yake law lam tajib bahara da a ce alwala ba ta zama wajibi ba masalan da misali li wujubi salati domin wato wajibcin sallah wato za a ce ai ba dole sai yi alwala ba don kai sallah kun fahimta to da jaza tarku da sai a ce to ya halatta kabar alwalan tunda ba a ce wajibi bane yace walau jaza ha? da ko zai halatta a bar alwalan a ce ba sai kai ba da jaza tarkul wajibi almutawaqqaf alaiha da sai zama barin wajibi da yake tsayuwa akan alwalan da zai halatta ne barin sallan kenan domin sallan tana tsayuwa ne da alwala in babu alwala babu mai babu sallah la yaqbalu Allahu salata alaikum idza ahdatha hatta yatawadda dole sai ka alwala inda inda za a ce ai ba dole sai ka alwala wato da sai a ce ba dole sai ka yi sallah ba sai ce wallazimu mai lizimtan in ka ce ba dole sai an yi alwala ba ba dole za a iya barin wato yin alwala kuma a yi sallah a haka to da sai a ce abin da zai lizimta ka halatta a bar yin sallah kenan shine lazim din kenan sai badilun ba ce ne tun da barin tsarkin zai lizimta barin sallah ko rashin ingancin sallah to kuma ka ɗauke shi a wannan suran cewa ba dole sai an yi alwala ba wanda zai lizimta barin sallah ɗin, to wannan barin sallan batil ne a ce ya halatta a bar sallan wannan bacicci ne ko ba ku gane ba yanzu ne wani wani mantiki ne ko kun fahimta wato da za a ce ita alwala ba ta zama a ce an dace maka alwala ma ba sai kayi ba da sai zama ya halatta ka batta kenan to in ko ya halatta ka batta wato ba a wajabta maka ita ba to kuma zai halatta maka ka bar abin da yake tsayuwa da sababin alwalan ita ke sallah in ko an tafi a haka abin da zai lizimta fa shine ya halatta ka bar sallah to wannan lazim abin da zai lizimta din baɗi barna ne ba daidai ba ne kuskure ne don ba wanda zai ci maka sallah ba wajiba ba ce kun gane yanzu ba ku gane ba ma ya ishe ne haka hmm. wato an shigar da wannan littafi yana da sauƙi ma sun ta shigar da ilmul kalam da wani mantiki a cikin littattafan usulu inda zaka karanta albulbul albulbul na budi da fahimtar sama zai zama cikin hankali a wurinka saboda ilmul kalam da aka shigar da mantiki da aka shigar a cikinsa kuma ikhtisari yayi na abun nan rauba wato abun nan rawdatun nazir na na ibnu kudama mun karanta shi a madina so sa kawai sai kaga wasu abubuwa ne ake kawo maka na mantiki da na wani falsafa da sauransu amma dai karanta irin wani abubuwan yana da muhimmanci domin zai dan buɗa maka kwakwalwanka zama abubuwan da ba su kai wannan ba za ka yi saurin fahimtar su inda ka fahimci irin wa'annan abubuwan sura ta biyu ma la yatimmu al-mandubu illa bihi fa huwa mandubun ma la yatimmu al-mandubu illa bi duk abunda mustahabbi baya cika illa bi sai da shi fa huwa mandubun to shi ma mustahabbi ne ko ta ba a cika kai shi ba a shirya sai ka misali fal amru bi tamayyub kuma juma'a umarni da aka yi aka ce a yi turare a sanya turare ranar juma'a a mafi hadisin ya abbas kamar da yake hadisi da dan abbas wa bomi na asibi ku dan samu dan turaren ku shafa hadisin bukari yace to amrun bi shira'i tibi umarni na cewa a sayi turare na daban mustahabbi la wujuban ba wajibi ne tunda shari'a ta ce mustahabi hadisai suna da yawa yi mun karanta su a karatun sai bukhtasar bukhari to duk hadisan da suke cewa a shafa turare in za a tafi juma'a to suna nuna fa in ba ka da turaren sai ka siya to sai ma ana umurtan ka da shi tun da shafa turaren mustahabi ne kuwa to sai ma sai zama mustahabi ne ba wajibi ba ne ko za ka kenan ka tashi ba ka da turare ai akwai hadisin da yake ma ko ba ka da shi ka shafa na matarka to matarka ma ba ta da shi yanzu me rage ka saya kana da kuɗin saya yanzu mustahabi ne ka siya kaga sayan mustahabi ne don mustahabbancin ko sunnan shafa turaren ba zai tabbata ba sai sosai tsaya to sai shi ma ya zama ya zama sunna kaga ma la yatimul mandubu illa bihi fa huwa mandubu sai yace wa hadhihi sura la tadkhulu ala ra'yi musalli wannan suran ba ta shiga a ra'ayin shi mai wallafa littafin shine Abdul Malik Al-Juwaini Imam Al-Haramaini shi ya dauki al-mandubu laysa bi amri ba amri bane لأنه لا يرى أن المندوب مأمورا به لا غني شو أن المندوب مأمور به لا غني شو مندوب أبو أمرين دشي والله أعلم الله شنو إلي to wannan ka'idan dai shine akwai ka'idodi makamancin su ma la yatimmu illa bi fa huwa wajib ma la yatimmu illa bi fa huwa mandubun kaga ka'idodi ne guda biyu amma suna shiga cikin ka'idan ma la yatimmu illa bihi fa huwa ma'murun bihi ko kuma ma la yatimul ma'amu ma la tatimul ma'amuratu illa bihi fa huwa ma'murun shi ma kai abin da aka umarni ba zai tabbata ba sai da shi to an yi umarni da shi ko wajibi ne ko mustabi in wajibi ne zama wajibi in mustabi ne zama mustabi haka nan alwasailu laha ahkamul maqasid alwasailu qa'ida fi fiqhiyya ita ko ba ba usuliya bane amma dai sun yi tarayya anan alwasail shine hanyoyin da zaka je kai wani aiki to yana da hukuncin waccar manufa na wannan aiki in ya zama ba zai yi kai sallah ba sai ka bi ta wata hanya to dole ka bi wannan hanyar matakan za ka iya bi ko ta baka samu aya ko hadisi da yace ka bi wannan hanyar ma domin dole sai ka bi kafin abun ya abun tabbata ah, to haka nan in ka ɗauki babin nahayi shi ma wanda za mu zo kansa abin da yake haramun ko abin da aka hana to shi ma in haramun ne to duk abin da zai kai zuwa ga haramun haramun ne kaga kullu ma yu'addi ila al-harami fa huwa haram idan makruhi ne kullu ma yu'addi ila al-makruhi fa huwa makruhun to haka nan kullu ma yu'addi ila al-manhiyat fa huwa manhiyun anhu duk abin da zai kai kai zuwa ga abin da aka hana to an hana idan haramun ne yin wannan abun haramun ne tunda in kai shi za ka aikata haramun to haka nan abin da ya shafi wato makaruhi shi ma kamar wani gidan biki ne in an je ana nuna tsiraici maza da mata tsirara to haramun ne ka je wannan bikin domin idan ka je za ka je ka kalli haramun to kaga ba sai an ce maka kar ka je ba wai a'a ce wai zaka in zuwa haramun kallon haramun din ne kawai shine haramun a'a zuwan ka wurin ma haramun ne domin zuwan ka ne haifar da kallon haramun ne المسألة ta مسألة تفضو وإذا فعل خرج عن العودة idan aka aikata wannan aikin da aka umarni da shi din kharaja shi baligi mai hankalin ya fita anil uhudati daga nauyin wannan aikin shine uhuda nauyin da aka tsora maka na wannan aikin cewa ka yi wannan abu in karya ka yi shi a bisa sharuɗinsa yanzu ka sauke wannan nauyi in ko ba ka yi shi a bisa sharuɗinsa ba kana na ana bin ka sa. to sai ce fa'ila bil bina'i lil majhul mamnu da lil majhul ko an aikata ai fu'ila al ma'muru bihi ai idan aka aikata abin da aka yi umarni da shi din to an fita an sauke wannan nauyin sai ce wal udatu bi dhammil aini uda biwa ainun dhamma shine ta'alluqul amri bil ma'ruf bil ma'mur wato ratayan umarnin da abin da aka yi umarni da shi ta'alluqul amri bil bil ma'mur wato abin da aka yi umarni da shi din yana rataye da umarnin har yanzu bai sauka ba don baka yi shi ba in ka riga kai shi shikenan yanzu umarnin ya sauka yanzu kamar sallan isha ka riga ka yi yanzu ba umurka ta kai ita din yau kaga karashta anil uja din amma wanda bai yi ba fa har yanzu akwai wannan alƙawarin a kansa nauyin yana kansa dole sai yayi kafin ya fita daga wannan nauyin sai ce wal ma'ana annal ma'mura idza fu'ila annal ma'mura idza fa'ala ma umira bihi shi wanda aka yi umurni da shi idan shi wanda aka ba umarni in ya aikata abinda aka umarce shi da shi ala wajhin sahihin a bisa fitta ingantacciya fa innahu yakhruju an uhdati zalika al'amr zai fita daga nauyin wannan al'amari nauyin wannan in ba haka ba kuma nauyin yana kansa yace wa yusufu zalika al-fi'l bil ijza wannan aikin kuma sai a siffanta shi a yayi tun da yayi shi yadda ake son a yi shi yayi kai sallan ishan ka yadda ake bukata ka sallan ta yi ranar kiyama Allah bai zai tambaye kai ba ka yi sallah ba sai ce to wal ijza'u menene ijza'in wal ijza'u ma'anahu bara'atu zimma wa suqutu talab abin da ake cewa isuwan aiki shine bara'atu zimma wuyayen ka ya kubuta ka sauke nauyin wa suqutu talab kuma da faduwan nema a yanzu ba a neman ka sake wato da za ka yi sallah ba ingantacciya ba kaman ka yi ta babu alwala to da har yanzu wuyanka wuyayenka tana nan da nauyin wannan sallan kuma ana neman ka sake dawo da ita sai maka ce al'ibadatu sahiha ne ma tabra bihi zimma wa yasqutu bihi qal wanda wuyayenka zai kubuta wannan abin yanzu ba a kanka kuma cewa ka sake yi yanzu babu shi wato ba a neman ka da ka sake yi to amma idan har ibadan ta zama fasida al-ifadatul fasida shi ne ita ce wanda mai la tabra biha zimma wa la yasqutu bihi talab har yanzu dai ana bin ka wannan bashin wuyayen ka bai kuɓuta ba kuma har yanzu ana neman ka sake duk wanda ibada ba ingantacciya ba ta wajibi ana neman ya sake ta kun kwanci bambancin kenan ba yin sallah shi zai sa ka sauke nauyin sallan ba a ka yi ta daidai shi kenan ka sauke nauyi kuma ba a neman ka sake idan ka yi ta ba daidai ba ba babu rukunninta ko shuruɗinta ko su daga ciki to har yanzu ba ana neman kai kuma ana umurtan ka ka sake har yanzu baka sauke nauyin ka ba kuma ana umurtan ka da ka sake har yanzu dai tashtaqilu biha zimmatuka wa anta mutalibun bil i'ada har yanzu dai wuyayen ka tana shagala da wannan umarnin ba ka sauke nauyi ba kuma ana neman ka sake to sai ce ammal isaba amma ba da lada akan ibada alal fili akan wata ibada da kai falatar min lawazimin limtisali ba daga cikin abin da ke lizintan bin umarni za ka iya kai sallan din ta zama ingantacciya kuma ba baka lada ba kai ibada ingantacciya kuma ba baka lada ba ba cikin abin da ke lizimta cewa ka yi bi umarni yadda ake so ba shi ne yake lizimtar tarka kuma an baka lada ba kuma da ke faƙar ya sulu ijiza'u wa bara'atu zimma kan yi isuwan aikin a yaƙi zai tabbata wa bara'atu zimma da kubutan wuyayenka daga nauyin wannan aikin ya tabbata amma wala ya sulu kawab ya zama ladan kuma ba ya tabbata ina ji wannan mun sha misalin sa'in misali wanda ya je wajen boka bayan ta kwana arba'in ba za a karɓi sallan sau man aka arrafan wasu alwan shi lan ba da wasu salatu arba'in na yau wanda je wajen boko kwana arba'in ba za a karɓi sallan sa ba to yi sallan ba ta yi wani ko zai zauna ne miƙe kawafin sa tunda an ce kwana arba'in ba zai sallan kwana arba'in ba bai san sama. ba zai yi sallan kuma sallan ta yi amma ladan ba za a bashi ba amma kuma arba'in da za ta masa shine ba za a azabtar da shi ranar alkiyama akan ta yi sallama ba za a ce masa ma salaka kun fi saƙar ƙalu lam nakum yal musallima sannan haka nan wanda ya sha giya a duniya shi ma man shariba kamran lam tuqbal lahu salatu 40 in ka sha giya kwana 40 ba za ka karbi sallan ka ba ba za ka daina sallan bane za ka yi kuma in ka gama kwana 40 ba za a ce ka sake sallan kwana arbain ba amma dai kai azalan ladan sallan kwana 40 kaga sallan tayi amma babu ne babu lada da makamantan irin wa'annan sai yace wa kad yakunu mutaban la tabra'u dhimma kan yi kuma kai ibada a baka lada amma kuma har yanzu dai baka sauke nauyin ba ka bai kubuta ba wannan ya kenan kayi ibadan kuma za a baka lada amma kuma har yanzu baka sauke wajibin ba ana neman ka sake ya kenan na'am <laughs> ba iskali a ciki ka yi ta a bisa kuskure da ganganci sai ka dauka kana da alwala sai ka zo kai sallah a jam'i ma kai yanzu za a baka ladan wannan sallan da ka da kyakkyawan niyya ba tare da ka san ka da alwala ba amma kuma ba za ta ɗauke maka sallan da ake bin ka na wajibi ba dole ne ka je ka yi alwala ka sake wata sallah amma za a ce duk wannan aikin ya tafi a banza ne ai ba da gangan kaiwa to haka idan kai wani kai ibada kai wani abu a bisa kuskure wanda ya bata maka wannan ibadan baka sani ba to shi ma za a baka ladan wannan ibadan da baka kammala tan ba ba wani rukuni a ciki ko ba wani sharadi a ciki kai ba bisa ba da gangan kai ba to sai a baka ladan abun da kai din amma kuma fa bai sauke maka wajibi ba dole ka sai ka sake kamar yanzu a ce kuna cikin sallah kun raka'a biyu ya ka zo aka tsori ta tashi hankali kuka watse kuka gudu to ka ne ba za a ba da ladan wannan fara sallan mani ko kana cikin zalla sai alwalan ka ta warware ba ka sani ba ka bi da iska kana cikin zalla. to wancan wanda kai a bayan zai tafi a banza ne za a ba ka ladan kafaran harama da kira'a da rako'i da kai amma ba ladan sallan wannan sallan cikakkiya ba ka ka samu ladan wannan aikin da kai wanda ka dan samu matsala kai ka bata shi da gangan ba to saboda haka yanzu kuma ana neman ka sake wani aikin sabo wanda zai kubutar da kai daga azaban Allah tare da wancan ladan da za a baka dan jide gwargwado na wahalan da kai tun da ba ganganci a cikin al'amarinka kun fahimci wannan to shine kamar irin mata wayanda suke fara suke fara azumi sai ta je la'asar sai al'ada ya zo mata sai zanen ga cewa na yi aikin banza a kake aikin banza za a baki ladan kame baki da cikin har zuwa la'asar din amma kuma dole ki sake wannan azumi ba ki sake ba Allah zai tambaye ki to kaga ana neman ta sake amma kuma akwai lada a cikin gurgudun abinda da ta da kun fahimci misalin ko ta yadda fa misalul awwal misalin farko qawlu zuri misalin malan kiran misali na farko kai ibada baka da lada yadda qawlu zuri wato magana yin magana ta ƙarya wal amalu bihi da aiki da ƙarya fi siyami a cikin azumi wato saba Allah ta'ala a lokacin da kake azumi Ramadan yace faqad qala ko ba Ramadan ba faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man man lam yada qawl az-zur wal amala bihi laysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu duk wanda bai bar magana ta ƙarya ba a lokacin da yake azumi wal amala bihi da aiki da ƙarya shine aikata sabon Allah laysa lillahi hajatun Allah bai da bukata fi an yada ta'amahu ya bar cin abincin sa sharabahu da shan abincin sa wato kenan da rashin can da rashin cin abincin sa da bai yi ba da rashin shan ruwan sa ya sha wahala babu lada akai amma kuma azumin yayi ba za a ce ya sake ya wani azumin ba shikenan yayi inda zai sake kuma ya wani azumin ne daban amma wannan kan ya riga yayi kuma matsalar inda take kaga aiki ya inganta amma kuma babu mai babu lada da za a tambaye ka mai hukuncin wanda ya yi azumi kuma ya ta yin karya ya ta saba wa Allah yana ta wasu ba na sabo wanda ba na karya azumi ba sai ka ta azumin sa nan amma ya rage ladansa ko ya tafiyar da ladansa mun fahimta yace fa naqul fa qawlu zuri wal amalu bihi fi siyami awjaba ithman ake faɗan ƙarya da aiki da ƙarya a cikin azumi aujaba isman ya wajabtar da laifin da ƙabilu sawaba somi wanda yake karo da ladan azumi ya su gunsha ga laifin sabon Allah ga lada in sun haɗu kawai sai su faɗi kawai ba wan ba wan kenan kun fahimci wannan ne ma musu yake idan kai jam'i baka daidaita sahu ba Ba ka da ladan jam'i makaruhi sun yi karo da mandubi daidaita sahu abin nan a eh, yi abin nan falalan jam'i fadila ne ka samu wannan falala na jam'in mustahabi ne fadila ne sai kuma aka zo aka ce kar ka bar wani kofa kofa ka daidaita sahunka shi kuma rashin hada sahun makaruhi ne yake to makaruhin nan zai ji hatu da wannan falalan in suka yi karo kawai sai su watse gaba daya ka dai jami'i amma baka samu ladan jami'i ba a cikin littafin sabbatul kafi fi imamin kafi za ka ana son ladan jami sai a daidaita sahu kenan ko duk wani mandubi duk wani abu na falala to sai ka cika manduban sai ka samu in na wajibi ne sai ka cika wajibin kafin ka samu amma dai sallan ka tayi amma sai dai ladan ne na wannan falalan ba za ka ba za ka samu ba shi ma wannan azumin ka yayi amma falalan da ke a cikin azumin ƙaryanka da sabon Allah ka ya je ya haɗu da shi sai ya huta shi gaba ɗaya. Wa kadish tamala sawmu haka ne ko? وقد اشتمل الصوم على الامتثال المأمور به shi azumin ya tattara a bisa wato zartar da abin da aka yi umarni da shi wal amalin manhi anhu da abin da aka hana shi ne sabon Allah to fa bari zimma wuyayen ya kubuta ya sauke nauyin azumin da limtisali don ya bi umarnin azumin bai ci bai sha ba har gari har rana ta faɗi wa waqa hirmanu amma haramta masa lada kuma ya faru ne lil ma'siyati saboda sabawa Allah da ya gana shi ladan wasani misali na biyu ta an yaf'ala filan naqisan kaman ya aikata wani aiki wannan muka ce za a baka lada amma kuma aikin bai yi ba sai ka sake ga misali malam ta an yaf'ala filan naqisan kaman mutum ya aikata wani aiki kauyayye an shara'idi da sharuɗai wal arkan da rukunni kabar wani rukuni ko kabar wani sharadi fayusabu ala ma fa'ala za a bashi lada akan abun da ya aikata amma wala tabra'u zimmatu wuyayensa baya kubuta illa bi fi'lihi kamilan ya aikata aikin cikakke kai raka biyu sallan ka ta ko raka uku ko ka fatiha gaba daya sallah ko ka bar ruku'u kai ba duka ko sujjada kaga wannan dole sai ka sake garam kanuwa ne an maka uzuri inda ganganci ne kuma kai wa sallah ya izgilanci sai an ba ka samu alhakima fa iza akhraja zakata misali idan mutum ya fidda zakka naqisatan tawiyya fa innahu yakhruju yukhriju tamama sai ya fidda cikon miliyan ɗaya ne ya kamata ka cire zakka ka ne miliyan arba'in sai ka cire dubu ɗari bakwai da hamsin to yanzu dole ka cire ta ɗari bakwai da hamsin ɗari biyu da hamsin za a baka ladan na ɗari bakwai da hamsin da ka cire amma ana bin ka bashi na ɗari biyu da hamsin dole ka cika tashi sai ce wa iza taraka shay'an in ya bar wani abu min wajibatil hajji da cikin wajibabbun haji kalmabiti bi muzdalifa kaman kwana a muzdalifa fa innahu yujbiruhu bi dami zai tsora shi da jini wato zai zubar da jini maimakon sa idan mutum aikin haji bai kwana a muzdalifa ba ko bai jifa ba ko bai kwana a mina ba kwanaki biyu na ƙarshe ko uku to idan bai kwana biyu ɗaya daga cikin kwanaki biyu na ƙarshen nan ba ko bai kwana a muzdalifa ba ko bai jifa ba ko bai ɗau haramansa daga miƙati ba ya wuce to zai gyara wannan da jini shi ne ma'ana zai yanka ragon da ya kai a ilayya da shi ko akuyan da ta kai ilayya da ita ko sanya ko rakumi har nan wannan zai iya in ya karisa shi ya samu cikakken ladansa kenan na aikin hajji wa idza baha bi ma'ibatin idan mutum ya da dabba mai aibi kuma mai ido ɗaya ko gurguwa ko mara lafiya wajabat alaihi salima to wannan wajibi ne kuma ya sake yi shi kuma sai yayi da wacce take mai lafiya amma in ka sani ba misali kai baka san mai ido ɗaya ba ta ba sai ka je ka yanka layyanka mai ido ɗaya to nan za a baka lada amma ba na layya ba da za a dan lada dai zai gurgudo saboda kai kokarin ka amma sai ka sake layyan ka ba kai ba kaga ana bukatan kai da salima ku cewa wanda ba ta da wannan aibin amma da gangan kawai kai ka sani sai ka je ka yanka mai ido daya to kaga wannan kai ka san shi kai dama ba wani istiyadin da ko wani abu da za a baka lada kan. wa idza fawwata al-juma'ata idan mutum ya kubucewa ya kubutarwa kansa juma'a wa iya fil yana nan a cikin wannan alƙawarin sai wannan aikin da gangan mutum ki zuwa juma'a ana nan ana bin sa to amma me in ya samu juma'a wani masallaci dole sai ke, in bai samu ba kuma sai yayi azhar a maimakon juma'a din kuma yayi laifi yake fannaqasu shi tawaya da zaka samu a aiki wanda ana iya gyarawa imma an yujbara bi jinsi haɗa shi da jinsinsa kamar kamar zakka kenan kaga zakka idan ka cire rabi baka cire rabi ba to rabin zaka zo ka ƙara yi kaga jinsin sa ne idan shanu biyu ne ka cire ɗaya ko uku ne ka cire biyu ɗayan za zaka kawo su ka cikata haka yin amfanin gona buhu uku ya kamata ka cire ka cire biyu to sai ka kawo kaga jinsi kenan au bi badlihi ko kuma da canjin sa kamar me kenan kamar baka aikata wani abu na wajibi ba ya ce ka yanka rago kaga yanka ragon da ya kai layya kaga canji ne na wannan aikin da baka yi ba don lokacin yin sa ya riga wuce ba dama ka maimaita shi saboda haka sai dai ka je ka yanka rago a harami a maimakon wannan aikin da baka yi ba na wajibi jifa ne ko kwana a muzdalifa ko kuma kwana a mina aw bi adatihi kamilan ko kuma ka maida shi ka sake shi cikakke kamar sallah kenan ko ai ta ba rukuninta ko ba shuruɗanta ba alwala misali dole ka sake ta cikikkiya ko da ko kayi rabi ne ka tina ka je ka sake alwala dan ka zo daga farko da ka sake daga wannan i'ada ne wannan kuma dole ka maimaita ta ne aw yabqa fil 'udati fa ya'tamu sahibuhu sahibu sahibuhu aw yabqa fil 'uda ko kuma ya wanzu a cikin wannan nauyi na wajibin da ake jin sa din fa ya'tamu sahibuhu shi mai wannan wato aikin mabocin wannan aikin sai laifi yanzu idan mutum ya je aikin haji ya bata shi kaga ana nan ana bin sa bashi ake aje sai wata shekara kenan ya yi laifi kuma wata shekaran dole sai ya zo ya ya sake wannan aiki mala yace wallahu alam Allah shine mai ilimi za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullah akwai mai tambaya bismillah wanda yake da ya kuma salam